بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد مالك إلى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله من ينسك يا أدامو أو أن مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شيء قبل تراكم حديثي سينما ماكو أشكل التابم التدريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح wallafar babban malami al'allamatul muhaddis ahmad ibn ahmad ibn abd latif rahmatullahi alaihi wato azzalili wannan shine majalisun mu na 22 a majalisun mu na 21 wanda ya gabata mun fara karanta babu idza lam yakun al babu إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة باب ya kasance ba a kan hakikani ba ya shiga musulunci amma saboda tsoron wani abu za a karɓe shi a matsayin musulmi ko ko ba musulmi ba kamar misali ya miƙa wuya ya ce ya musulunta amma tsoron yaƙi yake ka a yaƙas shi yasa sai ya miƙa wuya shi yasa a sahihul bukhari asali sai ya ce wa kana ala islam wal khawf min al dalilin da ya sa ya musulunta kawai ya mika wuya ne saboda tsoron ka a kashe shi akwai wanda musuluncin su zai zama haka daga baya kuma Allah madaukaki sarki sai ya taimake su zaman da za su rika yi da masu imani kuma su ga ana aikin imani sai ya juyar da su har su zama sun yi imani na hakika imani na gaske akwai waɗanda kuma suke musulunta don su samu wani abu a cikin musulunci su ma idan sun musulunta ana musu fata a daidai wannan lokacin sunan su musulmai tunda abin da ya bayyana shine sun musulunta so da ana shiga musulunci ne tashin farko bil ikrari bi shahadatai mutum ya tabbatar ya faɗi da baki ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abin da ke shigar da mutum musulunci ke a hankali a hankali kuma zai ci gaba da karban ayyukan musulunci yana yi sai imanin shi ya rika karuwa sai imanin shi ya rika karuwa haka Allah mu da kusa saukar da musuluncin nan a hankali a hankali to haka kuma idan mutum ya shiga cikinsa to haka imaninsa zai ta karuwa a hankali a hankali عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رحطا وسعد جالس أساتن دي يوتي مقام فسرش سوى النبي صلى الله عليه وسلم يبا وسو جماعة أن أنشي الرحط جماعة دقا أكو زوا ترح وزوا قوم سوني أكتب سرحط shi yasa qur'ani sai ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiluna fil ardi wa la yuslihu ar-rahat manzo sama ya ba wasu wa sa'dun jalisun sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu yana zaune فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا sai manzon sama ya bar wani mutumi shi bai Shi ba shine muka ce malamai suka ce sunan wannan mutum Ju'ay ibn Suraqa الضمري جعير بن سراقة الضمري رضي الله عنه شيني من ظل سما سيكي باشي يبا سورة ما شيبي باشي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يتي هو اعجبهم الي ni da a cikin waɗanda aka ba ɗan nan to shi ya fi burge ni shi kuma ga shi ba a ba shi ba amma ni na fi ganin ya fi kama da cikakken mutum so daga in har za a ba da wani abu to shi kamata a ba in an ba da wannan abin saboda musulunci ne da imani to ni ina ganin ju'ai ibn suraka tadhri shi ya fi cancanta a bashi wa qultu sai na ce ya rasulullah ma laka an fulani sai na ce ya ma'aikin Allah me yasa baka ba wannan ba me yasa ka tada wani shine ma laka an fulani me wani ba a bashi ba akwai riwaya ta zo cewa fasharrahu sai ya je kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi ma laka an fulan amma ya ce Allah ka manta da wani ne baka bashi ba yayi ma manzon sama magana a kunni fa wallahi inni la arahu mu'mina سيدنا ni يتي والله يا مائك الله نينا غني وانا متم مؤمنين جعيل بن سراقة الضمري نينا غني من ne shi. فقال أوى مسلما manzon sun ce ina ma je ka ce musulmi ka ce masa mu'minan ka ce masa musliman fa sakattu qalilan sai mai shiru dan kada kuma galabani ma a'lamu minhu abinda na sani game da wannan mutumin da kirki da tsare ibadar Allah sirrin jayi ne na kasa hakuri kuma فعدت لمقالتي في نساك كوما جنبا زن الله سسوني يا رسول الله ما لك عن فلان إني أراه مؤمنا يا ما إتم الله ليس بك باوا أنا بني إني لا أراه مؤمنا والله إني إنا جنب من إيماني نيشي فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما أو مسلما من مسلم تقول يكتش مسلمين فسكت قليلا حين ساكن شروطا كذا sun magalaba ne ba a lamu min sannan abinda na sani game da shi ya sake rinjaya ta na kasa dannewa fa'udtu li maqalati na sake koma wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na sake ce masa ma na ta'amtu ne, ta ma'aikin Allah me yasa wani ka manta da shi ne wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan mazo su me sake ban waccan amsar da na إني لأراه مؤمنا يتي أو مسلما قال يا سعد في منزل سنة يا كي سعد كسن ولا إني لأطئ الرجل للي نكم بامت ولا أبو وغيره أحب إلي منه أما وند بنضم بناه سنش خشية أن يكبه الله في النار na ba wancan din ne saboda idan ban bashi ba ina jin tsoron wannan kin bashin da aka yi haifar masa da bala'i a zuciyarsa ya mun zargi sai ya zama Allah mu da kuzuki ya kiwa a cikin mu malamin suka ce wannan hadisin akwai ababen lura a ciki abu na farko dai manzon Allah su sama bai kora cewa Zu'ayr ibn Suraqah az-Zamri mun mummuni bane amma abin da ake shi ne ba a son kai musulmi taskiya ka tsarkake mutum shi yasa ko da za ka faɗi wani abu na yabo game da mutum to in ka gama a ladabi na musulunci a cikin almanahin lafziya an hana kawai ka saki yabo kai ta yabon mutum in ka gama sai ka ce wala uzakihi ala Allah amma ba tsarkake shi nake a wajen Allah ba ai inna Allah a'lamu bi halihi min Allah ya fi ni sanin sa amma ni iyaka abin da na sani ce. shi yasa sai musulmi ya ce kai dai sa'adu ka ce ma ju'ayl ibn suraka ta musulmi tunda ka san yi kalmar shahada kuma kana ganin sai yana yin aiki na musulunci amma haƙiƙani ka ce shi mummuni ne to wannan ba aikin ka bane Allah ne ya sani shi yasa malamai magabata da yawa suka tafi hatta ni ko kai in an mana tambaya an ce anta mu'min to in mun tashi ba da amsa mai istisna'i shi ce ana mu'minun insha Allah ana mu'minun insha Allah sabanin musulmi aka tambaye ka ta ce an ta muslim gaba ga ce ka ce ana muslim domin musulunci shine kafa ka tashi ga ciki kana nan a gida domin su tukiru bi shahadatai haka ta kalmar shahada biyu to amma imani wani abu ne wani mataki ne da ake samun shi da ayyuka an karanta mana hadisai a hadisin baya a babukan baya a imanu bid'un wa sab'una shu'ba ko al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba riwayoyi biyu waɗannan ayyukan da mutum zai rike yi to su za su bashi ya kasance ya cika mai imani a wajen Allah wallahu a'lamu bi kamilil iman Allah kuma shine ya fi sanin wa imanin da mun gane amma musulmi ko duk wanda yake aikin musulunci ya yi kalmar shahada wa musulun. mun gane suka ce amma idan ana magana ne a matsayin an yi itlaqin kalma al-iman amma ana nufin musulmi kamar misali sai ka ce kana nasu منقسمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام مؤمنين كافرين munafiki ce mutane sun kasance a zamanin manzo Allah su sallama gida uku akwai mummunai mummunai nan zuwa ake nufi sai ka ce wa kafiri akwai kafirai kaga kishiyar can mu'minin zuwa ake nufi kenan muslimi shi yasa ɗaya daga cikin magabata wani da ya zo ya tambaye shi cikin sahabbai sai wani tabi ya zo ya masa tambaya Yi masa yin wannan tambaya ya ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasu gida uku akwai mummunai akwai kafirai akwai munafikai ya ce kai a wani gida kake ya ce ana mu'min shi ni mummuni ne ay yaqsidu an muslim amma ba yana nufin ya aikata kansa ya ce shi ne imani ba so da kaladabi abinda mafi yawancin magabata suka rinjayar shine an tambaye ka a ana mu'min a anta mu'min ka ce in sha ana mu'min kai istisnai ka ce da izinin Allah ni ne imani domin baka san hakikatan kana da imanin ko baka da shi mun gane mun ga wannan kenan to shine na farko so da haka manzon sallama da yace au musliman ba yana kora cewa du'ai ibn suraqat ad-damri ba mai imani ba ne, sai dai manzo sama yana karantar da sa'adu idan zai ba da shaida ga wani to ya ce masa musulmi ne shi gwaggwajen abin da ya sani na cewa wannan mutumin ya yi kalmar shahada biyu kalmomin shahada biyu sannan kuma yana aikin musulunci amma tabbatar da waye ne imani wannan sai Allah mun gane sai Allah abu na farko ke abu na biyu malamai suka ce hadisin yana nuna ashe babu laifi idan karami ya ga babba ya yi wani abu a tunaninsa iyakar tunaninsa wannan abin da babban ya yi ba daidai ba ne babu laifi ya faɗa da shi domin ga sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga manzo sama wani abu shi a iyakar zatansa yana ganin wannan abun ba daidai bane ya manzo Allah sama tambihi amma daga baya manzo sama kuma ya masa shari ya masa bayanin cewa ga dalilin da yi sannan abu na uku a cikin hadisi hadisin na nuna idan za ka yi ma mutum faɗakarwa to ka masa a sirrance duk da a wannan riwayar ba a zo da ita ba amma a wata riwaya aka ce fasarra sai ya je kunnan manzo Allah sama yi masa magana a kunne za ka ake bukata in za ka yi mutum nasiha ko za ka faɗakar da shi ka keɓe shi ka ware shi ta fi tasiri sabani idan ka zo ka yi sai ya zama nau'i na tozarci ko nau'i na cin mutunci ba kuma dole bane shi ya fahimci wannan nasiha da ka masa kuma musamman babban mutum sannan hadisin yana nuna mana ashe ba duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani abu wannan bashin na nuna yana son shi bane a manzon sama gashi ya faɗa ya ce yakan ba wasu wani abu ya hana wasu ba wanda aka wannan bashin da aka yi na nuna cewa ya fi wanda ba a bashi sai dai ana jin tsoron shi wancan idan ba a bashi ba ya zama bala'i a gare shi sannan hadisin yana nuna idan akwai wani da ake fahimta a musulunci mu'allaful qalbi ne shi zuciyarsa tana da rauni to babu laifin an an fahimci abin da za a masa musulunci shi ya tabbata a masa maza sama yi mu'amala da irin su da yawa sai ya baka dan ka tabbata a musulunci shi yasa daga cikin mafaridul zaka akwai al-mu'allafatu qulubuhum al-mu'allafatu qulubuhum ma'ana biyu ma'anoni guda biyu ko dai waɗanda ake gayyato su shiga musulunci ba su shiga musuluncin ba amma ana tsammanin ana ganin alamar za su shiga musulunci in aka ba su wani abu to a ba su shigo musulunci an kama musulunci yawa sannan kuma na biyu su an samar da su daga halaka sannan akwai almalafatu qulubuhum mutanen da sai shiga musuluncin amma kuma sai ana ganin kamar suna rawa kafa musulunci akwai waɗanda ya halasta akwai mutanen da ake ganin su idan aka ba su su zai tabbata to a taimake su a basu domin su tabbata a cikin musuluncin ka a ce a ɗan shi kenan eh, in za su yi musuluncin su yi in ba za su yi ba shi kenan su yi ba a basu domin a cece su manzon sama ya yi haka gashi a aikace wannan shi ne sannan hadisin yana nuna mana eh, wani zubin da kalma al-islam da kalma al-iman suna zuwa su zama abu ɗaya in an faɗi ɗaya ana nufin ɗaya da kuma akwai inda suke rabuwa a ƙarƙashin ka'idar malamai da suke cewa idan tafaka tarfa sannan wa idan tarfa tafaka idan tafaka tarfa kalmomi biyu an sha mana bayanin su idan idan tafaka tarfa idan ya zama an haɗa su a wuri ɗaya to iftarqa kowace za ta ɗau ma'anar. kun ga anan yanzu ne ittafaqa faftaraqa ya ce ya ce inni la arahu mu'minan sai mutum ya ce au musliman kenan anan me akwai bambanci tsakanin al-mu'min da ne al-muslim amma inda aka yi aka saki kawai kalmar ɗaya daga ciki to ta wakilci ɗaya shi yasa Allah mu da kuma zai ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا ما في إيماني كما أنا مصر قال ربع يا أيها الذين آمنوا نفس يا أيها الذين أقروا بالشهادتين أي يا أيها المسلمون كينا يا قوة تبقى مسلمين اتقوا الله فيما ألا تقوى وذروا ما بقي من الذبا ku bar abin da ya rage na riba ku daina aikata shi in kuntum mu'mini in kun zama masu imani ashe me mai imani ba a tsammani tun da cikakken imani ya ce riba ba gani ko sannan kuma ce يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله أشياء أيها الذين آمنوا amanu kuma yuzalabuna bi imanin akhar an ce ya ku da kuka imani kuma sai aka ku imani da Allah da manzon Allah ko wani imanin kaga ashe imanin su na farko ne islamun to haka malamai suka yi bayani akan haka shine wannan babu kufranil ashiri wa kufrin duna kufri babi na gaba babu kufranil ashiri babun da ke bayani akan a cikin nau'in kafirci da manzon Allah ta sama ya rika faɗa akwai kufranil ashiri akwai bijire ma miji al ashir azwaj miji wa kufrin duna kufrin sannan akwai wani kafircin da bai kai kafirci ba wannan kufranul ashir din shine malamai suke ce mishi kufranul ni'mati kufranul ni'ma kufranun ni'ima shine an maka abu amma sai ka nuna ba amma ba sai sai a ce kafarta kafarta bi tilka ni'ima ka bijire mu wacce ni'imar da aka maka ba ana nufin ka fita musulunci bane kaga shine wannan an maka ni'ima ya'rifuna ni'mat Allah kuma yunkirunaha kaga ya'rifuna ni'mat Allah suna sanin ni'imar da Allah ya musu sun gane ni'imar daga Allah take sun majunkiruna amma sai su nuna ba daga Allah take ba malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne a kan ruwan sama idan aka yi ruwan sama sai mutum sai ya waiga sai ce sai ce ka ai tun da naga tauraro kaza ya bayyana a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa ta tabbatar da za a yi wannan ka gane. an musu nima maimakon su gode ma Allah amma sai suna danganta wannan nemar zuwa ga taurari shi yasa manzo sama wata rana lokacin da aka je Hudaybiya an ga ana an yi sallar asubahi an yi kuma ruwa da dare sai manzo sama ya ce atadhuna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijin ya ce min yau suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da ma'aikinsa suka sani ce ce Allah ya mun wahayi yana cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa kafirun bi wa mu'minun bil kawkab wa amma fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب wanzu su ne ce Allah ya ce masa an waye gari bayi na sun kasu gida biyu akwai wanda ya imani da ni kuma ya kafirce ma taurari akwai kuma wanda ya kafirce ma taurari ya kafirce min ya imani da taurari duk wanda bayan an gama ruwan sama sai ya ce mu inna bi fadlillahi wa rahmatihi amma da uwa da falalar Allah da tausayinsa fa zaka mu'minun bi wa kafirun bi sauka. sai Allah madaukaki sarki shi to wannan shine wanda ya imani da ni kuma ya bijire ma taurari amma wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza fa zaka mu'minun bil kawbi kafirun bi mu'minun bil kawka wannan to ya bijire mini kuma ya imani da taurari malamai suka ce wannan kufranun ni'mati Allah ya yi ruwan sama waye tauraro Allah ne ya ruwa to wannan ba sai ya zama me akwai kufranul ashi da mata suke yi جاء حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال آه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhu wanda ya dace da babu daga ibn abbas radiyallahu anhu ma yace qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallama ce, uritu nara an nuna mun wuta akwai da akwai lokuta da yawa da aka nuna mu manzon sama wuta an nuna mu manzon sama wuta a mafarki sannan an nuna masa wuta a mi'raji da aka yi da shi da aka yi miraji da ma'aikin sallallahu da sama ya ga wuta ya ga yan cikinta ya ga nau'ukansu ya ga irin nau'ukan azabar da ake musu wal iyadu billah sannan ya ga ne tsaron wuta to duk zai iya dauka ko uritu fil mana ko uritu lamma ya bi wa urita bi ko ya zama manzana da sama ya ga wutar nan ne a lokacin da a mafarki aka nuna masa ko kuma ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi Sama ya ga wutar yana ba mu labari a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi fa idza aqtu ahli hanni sha'u sai naga mafi yawancin waɗanda suke wuta yan mata ne mata suka fi yawa a wuta yaqfurna kun ga mahallin shahi suna kafircewa suna kafircewa yaqfurna suna kafircewa na kalmar da manzon sama ya amfani da ita ke furna. Ah, larabawa abin da ake ce mishi al-kufru shine al-sattu wal ikhfa in aka ce shi yasa ake ce ma manomi kafir li'annahu yasturu li'annahu yasturu al fil ard ah, dalilin da yasa ake ce ma manomi kafiri kalmar kafiri alkafir yu'jibu abinda abinda ban ji uzuqa ba eh, wace ce ayar eh, ke faɗi kuffa a ah, aisha bace manoma ake nufi a ciki to duka mun manta Allah kyauta mana kafir zariya manomi asali a lugha ke to amma sahabbai da manzon yace yaqfuna sun tabbatar da cewa yanzu akwai wata akwai wata ma'ana da annabi sama zai faɗa ta da ba ba wata ma'anar ba Ya yaqfuna ba yajra'na bane ya tabbatar da ba shuka suke ba hmm. to sai suka ce ya ayaqtuna billah kun ji ku sai suka ce ce ma Allah suke mata shi yasa za su shiga wuta qala yakfurna al-ashira manzo sai ya ce suna bijire ma dangi suna bijire ma mijinsu mijinsu wa yakfurna al-ihsana sannan suna bijire ma kyautata wadda ake musu law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra da a ce za ka yi ta kyautata ma ɗaya daga cinsu shekara guda kyautata mata kake yi ko lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra ko kuma ya zama ka kyautata ma ɗayan su gabaki ɗaya tsawon rayuwa sun mara'at minka shay'a sannan wata rana kawai sai ta ga wani abu da ba ta so daga gare ka ta mata abin da ba mai kyau ba qalat ma ra'aytu minki khairan qat sai mace sai ta ce ai ban taba ganin alheri ko so a tare da kai ko so ɗaya baka taɓa shine da Hausa mai ta taɓa mu ai suna faɗi ko to dalilin da za su shiga wuta nan dai shi kun ga ya kurna kun ga ba kafirci suka yi ke nan banza Allah sama yayi amfani da kufranun ni'ima yana nufin kufranun ni'ima wato bujire ma kyautatawa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu ko ni'imar da mazajen su suke musu suke butulcewa sai Allah madaukakin sai manzon sama yace ya kuna suna yin kafirci yaqtuna qarara so da ashe akwai kafirci babba akwai kafirci mani ima, sannan kuma akwai kufrun duna kufur shine can yi babu yace wai don ce kufrin duna kufur sannan akwai kafircin da bai kai babba ba shi kafircin da bai kai babba ba malamai suka ce fassararsa idan aka siffanta wani aiki aka ce kafirci kamar manzo sama ya ya lissafa yi mamaci kuka a matsayin kafirci to idan mutum wani nashi ya mutu ya ta kuka yana gunji ya zama kafiri kenan ya zama arne misali da hausa a'a wato ya yi aiki irin na kafirai su kafirai ba su da ka'ida komai aikatawa suke na sa'a to manzo Allah sallallahu idan mutum ya aikata wani aiki mummuna sai ya ce to mutum yayi kafirci malamai suka ce fassara wannan ai yayi aiki irin da kafirai kafirai da ba suna wannan aikin domin su kafirai ba kafirci kawai suke yi ba al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yana faɗa yana cewa duk wasu mutane da Allah madaukakin sarki ya halakar da su to ba kawai shirka take sa a halakar da su ba sai kaga sun kara da wani sabo ka bi al'ummatai duka da Allah ya halaka za ka ga ba shirka ba ce kawai dalilin da ya sa Allah ya halakar da su sai kaga sun faɗa kuma da wani sa'a mutanen annabi lutu alaihi salam bayan shirka kuma suna tatuna dhukrana min al'alamin wa talahuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun kaga bayan shirka kuma suna ne suna liwati a dauki mutanen annabi shu'aibu alaihi salam bayan shirka kuma suna ne ولا تبخسوا الناس أشياءهم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم هذا bayan bayan shirka kuma suna suna kauye mudu to kafiri ba yi da ka'ida bayan shirka da yake da kafirci to kuma za ka samu komai nashi kawai yana aikatawa saboda shi bai da ka'ida tun ya kafirce ma Allah bai jin akwai wata doka da take masa kaidi ta hana shi a saba ma Allah ya ce bai ji da Allah ba to sun ya ce bai ji da Allah ba kaga zai ta aikata abubuwan da Allah bai ji da su ba to shi yasa idan mutum ya aikata wani sabo sai manzo sama sai ya kamanta shi sai ce wannan aikin kafirci amma ba ana nufin ya fita musulunci ba a'a yayi aiki irin wanda kafirai suke yi wanda su kuma ba su da ka'ida mun gani? ba su da ka'ida to ne wannan kufrun duna kufri kafircin da bai ke kafirci ba kenan muna da al-kufru akbar kafirci mafi girma shine ne al-kufru an-naqidu 'an naqidu an kafircin da kufru ahli ridda wanda idan mutum ya yi shi to ya fita musulunci duk hukunce hukuncen da suka shafi musulmi ba a ci a cikinsu, ba yi da haƙƙi na musulunci ba yi da haƙƙi akan musulmai in ya mutu ba za a masa wanka ba in ya mutu ba za a masa sallah ba in ya mutu ba za a rufe shi a makabartan musulmi ba sannan a lokacin da yake da rai duk wani abu da aka faɗi a matsayin haƙƙin musulmi ne to shi ba ya shi shine al-kufru nafilu anil millati kafircin da ke ciratar da mutum daga musulunci ya mai da shi yanzu ba musulmi ba shine ake ci masa al-kufru akbar sannan akwai kufranun ni'mati kafirce ma ni'ima shi kuma shine wannan sannan akwai al-kufr shine kufrun duna kufr Ibn Abbas ya sa masa wannan suna kamar yadda ya ce akwai zulmun duna zulmin akwai fiskun duna fiske so da ka kafirci karami malamai suka ce wannan hadisin yana ɗaya daga hadisai manya-manya da suka yi rabbi ga kawari jawa kawari jawa masu kafa musulmi da sabo gashi manzo salama an masa tambaya ya ce aka ce masa ayakfurna billah ce ma Allah suke ya ce a'a ya al-ashira suna bijire mu su. suna bitirce ma mazajensu sai man sama ya ƙara fassara sai ce ya kunna ihsana suna bijire ma kyautata da aka musu sai ya sake fitowa da abin fili sai ce law ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka shay'an قالت ما رأيت منك خيرا قط ba wani sharhin da kake bukata kuma bayan wannan da za ka ce ta kyautata mata kai ta kyautata mata to idan da wata rana za ka yi kuskure ka aikata mata wani abu na kuskure dan kaɗan to shi ke nan sai ta ce ai bata taɓa ganin alheri a tare da kai wani mutumi shekara shi goma sha biyu da matar shi ya aure ta da wani rashin lafiya har kasashen waje ya kai ta domin a yi mata magani a gidan shi ta yi digiri a gidan shi ta yi masters ya nema mata aiki tana zuwa aiki wani zubin shi zai dauke ta a mota je kai ta aiki idan ba ta jin tuka motar ta sai dauke ta saboda gata ya kai ta wajen aiki kuma tana nan ba ta da lafiya albashinta kuma gashi nan ko da yaushe kawai account ɗinta cike yake kawai yake tafiya in ba da lafiya shi yake mata komai sai wani lokacin tun da ma'aikacin gwamnati ne sai ya zama kuɗinsa sun zo bai da kuɗi ita kuma ciwon ya tashi shi nan sai ta ɗiba a cikin wannan account ɗin nata sai ta je sai ta biya ta je ta yi magani wai shi duk maganin ta yi tana rubuta tana tana da wani kundi in ya in lokacin bai da kuɗi ita ta je ta yi abin da ta rubuta shi ke nana nana nan yau da gobe namiji sai ya ga wata sai ya je ya aure ta a tun da aka yi auren na shi ke ran da ya dawo kawai teburin shi da yake zama ya karatu ko sai ya ga wata sun gure ya takarda an yi taifin ɗinta ina zuwa ya zo ya duba ya duba ya duba ya duba wasiƙa ce ta rubuta masa gaba da baya da kuma jita na duk kuɗin da ta rika kashe wannan da rana da dalilin kashe su shi kenan sai ta ta ce yana tana bin tafi tana bin shi sai ya biya ta waɗannan miliyoyin kuɗin ya kai miliyoyi sannan ta ba shi account number ba inda take son a kama ta iya mata magana ce a ah, ba kai kuɗi ba ka ƙara mata wai cin shadda da yake hidima da ita har kasashen waje ya kai ta neman lafiya wai zai da kuɗi amma yanzu tun da ya tsara mata to yayi kuɗi so daga tun da yayi kuɗi wannan kuɗaɗe da ta riƙa maganin da su to shi ta ranta mawa so da kai biya ta kayan ta ga account number inda zai sa mata ya tura mata to kaga lau ahsanta ila ihdahunna dahar sannan wannan galibin ɗabi'a suke in ba su fito maka ta nan ba to za su fito maka ta can shi ya sa isanin mata wani zuwa ka da shi sun kai da isanin mata ki ta baka kana gani ana abin nan to wata rana za ka sha mamaki ko an da ba ku labarin da tije da mata shi tace ta dauke mai ce ko yake san labarin da haka akwai damuwa to kage kage kage shine kafirce bijirewa ka kun gane to da akwai kafircin da ba babban kafirci bane so da karaddi ne wannan ga kawarijawa kawarijawa su ne masu cewa idan mutum ya aiki ta zunubi to ya fita musulunci mun yi batun su a baya babun al-ma'asi min amri al-jahiliyya babun da ke bayani akan cewa sabo da baki ɗaya suna cikin ayyukan jahiliyya so da idan ka ji a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuffanta wani aiki ya ce jahiliya ne to baya halatta ka dauko wanda yayi wannan aikin ka ce ya zama ba jahiliyi ne jahiliya jahiliya nisba ce zuwa ga al-jahl yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin aljahlu akwai ziddul ilm kishiyar ilimi ya ce fulanun jahilun wani jahili ne ai la ya'lamu bi sani ba kace hada alimun wa hada jahilu wannan masani ne wannan kuma jahili ne nan aljahlu biddu ilm kishiyar ilimi ke akwai aljahlu biddu hilm jahilci ba a matsayin rashin sani ba wato kishiyar ilimi a kishiyar hakuri sai a ce jahilta alayya kamun wauta kaga biddu hilm kenan kishiyar natsuwa da haƙuri sai ya ce mawaƙi ya ce la in kuntu muhtajan ila al-hilmi innani ila al-jahli fi ba'd al-ahayin ahwaju kaga ce la in kuntu muhtajan ila al idan na kasance ina buƙatar wata in zama mai natsuwa in zama mai haƙuri to ila al-jahli fi ba'd al-ahayin ahwaju to wani zubin fa sai na kuma yi wauta eh shine ko magana Amr ibn Kulthum da yake cewa ala alla yadhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahl al-jahilina yace kada wani ya sake ya mana wauta sai mu masa wautar da take wautar masu wauta kuma shi ne abul ma'al abul ala'in ma'azi yake nufi yake cewa walamma ra'aytu al-jahla fi an-nas tashiyan tajahaltu hatta qila inni jahil yace da kada wauta ta yada cikin mutane ni ma ban sai na wauta ta aka ce ni ma mai wauta ne kun ga aljahlu nan biddul ilmi ba biddul ilmi ba sannan ma'ana ta uku da shari'a ta zo ta ba aljahlu shine ashirku shirka shi yasa aka siffanta zamanin jahiliyya da jahiliyya to ana nufin ashirk aka hukmal jahiliyyati yabghu yanzu hukuncin jahiliyya suke nema hukuncin jahiliyya hukmul jahiliyya ai al-hukm alladhi yukhalifu hukm al-islam hukuncin da ya saba mana musulunci shine hukuncin jahiliya mun gane to wadannan ma'anonin guda uku suna da ƙarfi a game da ma'anar to sai aka ce jahiliya jahiliya kenan ana nufin lokacin da ba musulunci lokacin da ake shirka lokacin da ake kafirci jahiliya to wannan lokacin lokaci ne da ba yi da ka'ida komai aikatawa ake aure a lokacin nana shi radiyallahu anha ce aure kala hudu ne a jahiliyya ta lissafa tace nikahun nasi yau akwai auren da ake yi a yau na musulunci mutum ya ga yarinya ya je neme ta neman aurenta a wajen waliyinta a zuwa ɗaura aure biya ta daki a shaida a ɗauka matarsa a kai masa kaga nikahu annati yau kenan sannan akwai aure da ake yi na nikahul bagaya karuwai ne za su zo sai su sa tutoci sai mutum ya zo ya shiga ya je ya biya su ya abin da zai yi da su akwai sannan akwai wadda ita kuma ita kadai ce za ta zauna amma mutane da yawa za su zuwa suna lalata da ita shikenan idan ta yi ciki ta haihu shikenan sai su zo sai a kira alfa'ifu sai a kira masana na saba ta hanyar tafuka hannu ko tafukan kafa sai kowa ya zo ya buɗe hannun shi ya kuma buɗe tafukan kafarsa duk wanda ka'ifin nan ya ce wannan ɗanka ne to ya zama ɗan shi sannan akwai aure na hudu shine suke ce mishi auren neman iri shi kuma ne mutum zai ɗauki matarsa shikenan sai ya ga wani mawaki babban mawaki sai je ya bashi matar shi sai ce yana son da ta haifa masa kamar shi ko kuma wani zarimi a yaƙi sai ya zo ya ɗauki mata shi sai ya kai ma wannan zarumin sai ce yana son mata shi ta haifa masa ɗa kamar wannan zarumin to kaga jahiliya in ba jahiliya ba ina za a wannan ta'addanci sannan daga cikin ayyukan jahiliya da suke yi akwai akwai da 'ya'ya mata akwai da 'ya'ya mata da suke yi in mutum ya haifi ‘ya'ya mace to baya son ta sai ta fara tasawa shikenan sai ya dauke ta je kai ta har rami ya turbuke ta wa idan mawudatu su'ilat la yadhanbu qutilat wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu huwa kun ga kun ga wannan aikin shi ne sannan giya a wannan lokacin ba ta da kaidi babban abin da zaka ba makwabcin bakonka ka girmama shi ka ba giya shi ma ya ce eh shi ha hasa nake cewa fa nashrabuha fa tatrukuna mulukan yace in muka sha sai ta samu mu zama tarakai ta sarauta kaga yaran yanzu kila a yanzu anan ma suka ta ba su san wannan kalmar ba amma dai haka suke fara ce wallahi duk sarauta yake kaga sarauta kaga ce fa nashrabuha fa tatrukuna mulukan sai mu sha sai ta mai da mu eh, mu zama sarakai sarauta shan giya sannan ana cin riba a wannan lokacin mutum zai zo ya ba dan uwan shi bashi yana cikin tsanani sai ce masa to za ka biya mai kashi kaza na bayan bashin kuma to akwai doriya sannan kuma idan ranar biya ta zo sai ce in ma an taqdiya wa in ma an turbiya ko ka biya ko kuma za a sake kara maka so daga idan bai iya biya ba haka ya kai sai kuɗi su shine ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba mu mudha'afa ka ba mutum bashin dubu ashirin ka ce zai dora maka biya ka dubu ashirin bayan wata ɗaya sannan watan nan yayi bai ba sai ka ce to an ƙara dubu biyu wani wata ya sake zuwa ce an ƙara dubu biyu kaga wata nawa za a yi shikenan dubu ashirin su zama dubu arba'in ya ya allazi ya mulata akulu riba ad'afan mudha'afa da ana yin wannan a jahiliya to kun ga ashe duk wani sako aikin jahiliya ne to shi yasa sai manzon Allah su salama idan mutum ya aikata wani abu irin wannan sai mun sama sai ya kalle shi sai ya ce kai akwai jahiliya a tare da kai yana nufin ya koma jahiliya ya ci gaba da kafirci a'a yayi aiki irin na mutanen jahiliya ina jin mun game sosai to shine babun al-ma'asi min amri al-jahiliya babun da zai bayani cewa zunubai dai suna cikin al'amuran jahiliya so da kan aka ji an siffanta wani da cewa akwai jahiliya a tare da shi ba ana nufin ya zama kafiri kamar irin yan jahiliya ba a'a ya kai wani aiki daga cikin ayyukan su an abi zarri radiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi fa qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya aba zarr عيرته بأمه إنها مؤن فيك جاهليته إخوانكم خولكم جعلكم الله جعلكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم wannan hadisin an samo shi daga sahabin an sama abu zardin al-gitari tun da bugun dunada yana cin ashabi kuna na awwalun min al-muhajirin musulunta ta an taɓa bamu an taɓa da bayanin yadda ya musulunta ya zo ya musulunta dan uwan shi ya bashi labari game da Annabi sallallahu alaihi wasallam kabila su banu riba garin su yana kan hanyar sha idan mutum ya tashi daga makka zai tafi biladu sha ko a nan unguwar su take a nan garin su abu yake sau da abu zanin radiyallahu anhu kanin shi ya zo ya ji ya ji labarin manzon da sama ya shigo garin makka ya yi bincike game da shi ya je ba abu zanin algifari labari abu zanin ya ce ka ce mun ga abin da yake amma ni baka mun binciken da ya kamata ka yi ba game da shi sau da kai to ban ga zama ba ya zo ya zo garin makka ya zo ya bincike aka nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musulunta manzon sai ya ce to abu ka koma garin ku sai ka ji musulunci nan ya bayyana sannan ka dawo ya ce to yana zuwa ya zo tarar da su abu jahilin suna mashi suna suna suna suna suna shagalin su a bakin ka'aba ya ce ya ma'ashara quraishin ishhadu anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kai quraishawa ku sani ni na musulunci kawai ya bayyana ba wani suka kama suka mushi duka suka mushi jinajiya abbas ya zo wucewa radiyallahu anhu ya ce bai musulunta ba a lokacin shi ya ce a taktulu na rajulan min gifari ce kai za ku kashe mutum daga kabilar gifa ba ku san bala'insu ba kuma kuna bi ta garin su ku tafi kasuwancin zuwa biladin sha wallahi ku shiga taitayin suka kyale shi shi ya ɗauke shi ya je jinya shi ya ce to ka koma garin ku bayan ya warke ya sake komawa ya sake fayyana ta ya sake wace ta a gaban su suka sake dukan shi al-abbas bin abdul muttalib ya zo ya gan shi ya sake musu kashedi ya dauke shi ya tafi da shi gidansa ya jinyarsa to haka abu zan yi gefa mai musulunta so da ana koya musulunci shi bayyana waye. ku tuno da wannan amma za ku ji mansur ya ce innaka rab innaka mu'un jahiliyya shine bai wanda ya wannan can sun ana ɓoye musulunci ɓoyewa ake yi amma shi zai bayyana kun ji shi ai ko to qala tabtu rajulan yace na zazzagi wani mutum mutumin nan da na zaga shine mutumin da ya zaga shine Bilal Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ladanin manzo Allah sama ya zo musarrahan ya zo a fili a cikin al'adabul mufrad al-imam al-bukhari a cikin al ya rawaito shi da cewa bilal na zagi bilal abinda na masa ce masa ne yabna sauda nace ya kai dan bakar mace da eh, bilal radiyallahu anhu ma maktaba ce dan kasa habasha ne ethiopia kun hmm? san larabawa duk farinka to in ka je wajen su ka sai ka gane su in ana ce maka yelo ka tafi cikin su za ka ga ka bambanta da su saboda kai kan in aka ce maka yalan a gaban su yake mutane mutanen habasha mutanen ethiopia ya akwai fara a su ko mutanen ethiopia eritrea duk kusan su ne da wani yanki na yemen duk kusan za ga sun yi kama da juna ba su ba kawai da somalia da mali ba duk kusan za ga suna da kama da juna haka za ga su kamar fulani fulani to shine shine shine sai Abu Zamin al-Ghifari radiyallahu anhu sai wani abu ya hada su da Bilal sai ya ce ma Bilal ya kai dan bakan mace shine fa'ayyabtuhu bi ummihi na aibanta shi ta hanyar mamarsa na soki mamarsa na nuna mishi mamashi ai baka ce labarin da ake ba da waɗannan a ce wai balarabe ya zo ko wani ja zo yana duba kai ce wai ya shafa abin taba gani ba sai wannan tafiyar da ne da ido na a gaba na aka yi wannan dan ƙasar rashe ne ba dan ƙasar rashe ne ya ce ma wani ya ce ma wani dan Najeriya ma a gaba na ya ce mushi wai wannan bakin namu wai da nake da shi wai saboda rana wai rana ce ta mai da mu haka Ka ga yi kama da wanda zai ce ka shafa bakin gawayi ko suna da wannan zai yi wuya ka samu fari sai dai idan karatu ya ratsa shi da kuma aiki da karatun ya zama ba da wannan a zuciya shi suna da wannan ɗabi'a da yawan su Allah shi kyauta to sai na Abu Dharr bin rabi Allah anhu sai wannan ya ɗebe shi a matsayin sa da adam sahabban manzo sun ba ba bane suna aikata abin da na kuskure shi ke nan sai ya aibanta shi da mamarsa ya ce masa ya bi sauda ya ce ya kai ɗan bakar mace me dalilin wannan hadisin da abu huraira ya ruwaito radiyallahu anhu ya ba da labari da kansa kamar yadda ya zo a cikin al'adabul mufrad cewa imam abu tusaid abu zanin al-gifari wani ya gan shi tare da bawan shi aka ga bawan abu zahin ya ci kwalliya shi kuma abu zahin bai ci kwalliya yadda bawan ke ci kwalliya ba a wata riwaya kuma cewa aka yi sai ya ɗauki rigarsa riga iri riga riga rigar wancan kayan sai ya bashi ya sa ta da wando da ba shi kuma ya ɗauki wancan wancan rigar ya sa da wata riga da shi ne sai wani ya tambaye shi ya ce a bazar ya za ka yi haka shi ne sai ya ja masa wannan hadisin za ku ji hadisin ya bawan shi ya fi shi cin kwalliya to shi ne sai ya faɗi wannan hadisin ya ce baka san abin da ya faru da ni ba ne shi ya sa na koma ina haka ne da bayan na tafi na cin kwalliya in an ganta a zata ma su ne masu gida ba ni ba to shi ne sai ya ja masa wannan hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala li annabi sallama ya abazar yace ya manzon Allah sama yace ya kai Abu Zar ayyartahu bi ummihi yanzu zaka aibanta Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu da mamarsa yace masa yadda sanka innaka mu'un fi jahiliyyatun kai mutum ne da akwai jahiliya a tare da kai manzon sama yake nufi ay yaqsidu anna fi'laka hadha min amri al-jahiliyya manzo sama yana nufin cewa wannan aikin da kai irin na aikin da yan jahiliya suke yi amma ana nufin sara abu zan min jahiliya ana nufin abu zan ya zama jahiliya ya koma yana kafirci a sha wani ya billah a aikin da yayi yanzu cin wanda mutanen jahiliya suke yi ne da ba su da ka'ida ba su da addini ikhwanukum khawalukum ku sani ai yan uwanku nan da Allah madaukakin sarki ya haɗa ku tare da su a musulunci ko daga wani gari suke ko daga wata kabila suke ko wani irin jinsi ne su ya fata su take ba shi aka ce ta kalla ba duku Allah madaukakin sarki ya sanya ku su zama nauyi a kanku nauyi ne a kanku Allah yana gwada ku a ku. wata fassara kuma suka ce khawalukum ikhwanukum Kai bayan ku yan uwanku Hawan, waɗanda suke da nauyi a kan ku bayan ku ke kenan yan uwanku so da kada kana da bawa ko kuma wanda ka kake tsammanin cewa shi bawa ne shikenan sai ka tozarta shi shi bilal ai bawa ne ko bawan sai na abubakar radiyallahu anhu sai na abubakar ya siye shi ya yanka shi to balarabe yana da wannan asabiyyar in aka ce kai bawa ne to wannan abin ce ka banka to bilal bawa ne sayyidina abubakar ya siye shi kuma ya yanta shi shi yasa idan ya zo wajen sayyidina umar sai sayyidina umar sai ya ce marhaban bi sayyidina alladhi a'taqahu sayyiduna ma madalla da shugabanmu wanda shugabanmu kuma ya yanta shi shugabanmu bilal wa ya yanta shi shugabanmu sayyiduna abubakar ne siddiq radiyallahu anhu so da ka bayan ku ƴan uwanku ko 'yan uwanku nauyi ne akan ku Allah ya dora muku su akan ku ku kula da su kar ku tozarta su ja'alahumullahu tahta aydikum bayan ku Allah ya sanya su su zama a ƙarƙashin ku suke faman kana akuku tahta yadi to ai duk wanda dan uwansa bawan ta ne shi ya zama a ƙarƙashin sa falyut'imuhu mimma ya'kulu to ya rika ciyar da shi daga cin abin da ya ci wa yulbis yulbisu mimma yalbasu sannan kuma ya rike tufatar da shi irin shi ma abin da ya sa na tufafi wala tukallifuhum ma yaghlibuhum sannan kar ku dora musu abin da zai rinjaye su ba za su iya yi ba ka san ba zai yi daukan kaya ba sai ka ce sai ya dauka a da shi bayi ba wani fa in kallabtumuhum fa'inuhum idan ku matsa musu kuka dora musu abin da ba za su iya ba to ku haɗu ku taimake su ku haɗu yi tare babun muhalli shahidinsa babba shine manzon sama ya ce innaka mu'un fika jahiliyyatu ya dace da takan babi da malam al-Imam al ya ce babu al-ma'asi min amri jahiliyya lallai sako da mutum zai yi to aiki ne na jahiliyya amma baya nufin cewa mutum dan ya aikata wannan aikin ya zama ba jahiliyye ba jahiliyye ko kafiri sannan daga cikin fiqhun hadisin babu kyau ko kusa a aibanta mutum da halittarsa ko a aibanta shi daga nasabarsa har bilal ya wuce a aibanta shi matsayinsa da ya kai matsayi ne babba a musulunci mutumin da ya kai yana ma manzan sama ladanci na masa ladanci sannan manzan da sun ce ya ji takun kafarsa a cin aljanna to wace falala kuma yake nema ya ji takun kafarsa a cin aljanna hadisi sahihi sannan hadisin yana karantar da mu cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wani zunubi ya kira shi da jahiliya ba yana nufin cewa wanda ya aikin nan ba ya zama ba jahiliya ya fita daga musulunci sannan hadisin yana nuna mana sahabbai ba masumai bane sai dai adilai ne akwai bambanci tsakanin al'isma ismat wal adala al'isma ba za ka yi zunubi ba kwata kwata amma al'adala adala shine za ka iya yin zunubi amma ba za ka dawo ma a zunubin ba walan yusiru ala ma fa'alu ya alamu ba su isra'ani ko sun yi sako za su sannan hadisin yana jawo hankalin ba akan kula da bayi a lokacin da ake da bayi in babu bayi yaranka yaranka na shago yaranka wanda yake ke ka a ofis yaranka wanda ka ɗauke shi ya rika maka aiki a gona yaranka da ka ɗauka direbanka ka da makamantansu duka waɗannan yana da kyau ka kula da su kaskas ya ka ci abincin da kashi shi ke sai ka tura mata ragowa in ka cinye abinci ka ci cinye ka ci cinye ka cinye tsoka sai ka tuwa mata da kashi hmm. shi ka tuwa mishi kashi na daidai bane almajirai a gida su za su je su yi cefane su za su yi komai a aike su can su yi wanki su yi komai amma ƙarshe sai a ce komai ba su samu abinci ba sai yankin mata wannan Allah shirin da mu da su ta ce wai ba abinci wai bai samu abinci ba ta ce ba shi da abubu kuma kila akwai dan gida wanda aka yi ta tabar za da shi ya je ya je ya wuce fadan ya ki shi za a fara shi za a fara ɗiba a farkon sanwa a zuba mata saboda shi yana da uwa a mamu shi kuma wannan tun da ɗan ya zo yana hidima ce shi kenan shi kuma ko ba daidai ba ne wannan abu zan ya ɗau wa'azi shi yasa sai ya zama wani zubin bayan sa ma sun fi cin kwalliya fiye da shi sannan hadisin yana karantar da mu lokacin da aka ɗora ma wannan ka ɗora ma wani wanda yake a ƙarƙashin ka aiki ka tabbatar da aikin nan na da yawa to yi ƙoƙari ku haɗu ku yi tare kuma haɗuwa a aiki tare in kana kai babba ne a waje yana da tasiri a cikin zukatan waɗanda suke karkashin za su rika jin daɗin zama da kai za su rika maka albarka sannan duk wani sharri da za ta ji ya taso wanda za a maka to ba za ta yadda a maka ba balle har su su ma Allah ya taimake mu so da waɗannan masa'il na imani suna da haɗari sosai mu yi ƙoƙari mu fahimce su wani zamani muke ciki wanda eh, akwai nau'i na irin waɗannan aƙidun a cikin mu. wanda take ganin idan mutum ya aikata wani zunubi kawai shi kenan sai su shi daga nan sai su halasta jininsa shi kenan duk mafiyancin ƙungiyoyin da suke gani na ta'adda ake ce musu da ta'addanci masu kashe mutane to sai da suka ɗauki yin waɗannan aƙidun wanda da mutum ya yi laifi zai ce ya kafarta a ai abin da za su za su ji shugabannin duniya zuba musulmai bane. ne in ka lissafa ka ce wani ce a ah, inna ma hum muslimu na A ah, musulmai ne kawai a suna amma duk ba musulmai bane. saboda ne saboda bi annahum yahkumuna bi ghairi ma anzalalla kuma Allah ya ce wa mallam man lam yahkum bima anzalalla fa ulaika humul kafirun sai su ce kafirun shike to wanda ya zama kafiri kaga shi kenan jinin shi ya halasta so daga mas'ala ce mai hadari Allah mu kuma suke shirye da mu Allah ya ganar da mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah mu kuma suke albarka a cikin rayuwar mu Allah mu kuma suke saukar da alkhairi a cikin kasar mu ya kawo mana da kutunu Allah mu kuma suke taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته